Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu ba ko kuma makere. ya zuwa safiyan yau lahadi ma'aikatar rundunar sojan amurka tana ci gaba da binciken matukan jirgin ruwa guda bakwai da suka ɓace biyo bayan lalacewar jirgin ruwan sojojin amurka yayin da ya ci karo da jirgin ruwa na 'yan kasuwa da ya jigilan kayan kwantena a japan jirgin ruwan yaƙi na amurka da wasu amurkawa da jiragen ruwa na japan da ma jiragen sama suna taimakawa wurin neman matukan jirgin ruwan da suka ɓace a cewar ma'aikatan sojin ruwa na amurka a jiya asabar ne jirgin ruwan yaƙi mai lalata makamai masu cin dogon zango ya ci karo da wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa wanda girmansa ya ninka na sojojin sau hudu jirgin ruwa na 'yan kasuwa na kasar philippines yana daukar nauyi na ton 29 kuma yana da tsawon mita 222 yayin da jirgin ruwan sojin amurkan yake daukar nauyi na ton dubu takwas da da uku sha biyar kana yana da tsawon mita 154 a cewar ma'aikatan rundunar sojin amurka hadarin ya lalata wasu muhimman wurare guda biyu na matukan jirgin daga bisani jirgin ya, koma a gabar teku na yankin yokosuka na kasar japan sai dai ambaliya ta afka wa bangarori daban da dama na cikin jirgin inji ma'aikatar sojin amurka dubban masu zanga-zanga sun yi mace a jiya asabar a birnin madrid suna kira ga gwamnatin spain ta cika alkawarin da ta yi na karban 'yan gudun hijira spain ta yi alkawarin karban 'yan gudun hijira 17,300 daga kasashe da yake daidaita kamar syria iraki da libya ta ba su matsuguni a cikin ƙasar a matsayin gudunmuwarta na magance ƙalubalolin bakin haure da nahiyar turai take huskanta ƙungiyar amnesty international ta ce spain ta karbi 'yan gudun hijira 1,304 wanda ya yi kashi goma cikin ɗari na alkawarin da ta yi kazalika ake samun irin haka a fadin turai inda kasashen suka karbi 'yan gudun hijira kasa da abin da suka yi alkawari wa hukumar zantarwar kungiyar tarayyar turai ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da suka shirya wannan zanga-zanga ciki hadda ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international suna wannan kira ce kafin ranar 'yan gudun hijira ta duniya da zai zo a ranar talata mai zuwa a shekarar 2015 hukumar zartarwar tarayyar turai ta ƙayyade wa'adi zuwa watan satumba wannan shekara ta 2017 za ta ba da matsuguni ga 'yan gudun hijira 160 a duk faɗin turai sai dai daga bisani an rage wannan adadin zuwa dubu casa'in da takwas bayan an gano yawan 'yan gudun hijira da suka cancanci wannan taimakon sun yi ƙasa da adadin da abin da ake tunani da farko ya zuwa farkon wannan watan yuni an bai wa masu neman mafaka matsuguni da suka kai dubu ashirin da ɗaya a cikin nahiyar turai waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin majalisa na bangaren jam'iyyar republican da aka harbe shi a wani hari da aka kai masa ya fara nuna alamun samun sauki a cewar jami'an asibiti a jiya asabar dan majalisa steve scalise shugaba ne na majalisar wakilai a bangaren jam'iyyar republican an yi masa tiyata a jiya asabar a cewar jami'an asibitin na ƙasa a birnin wato a babban birnin ƙasar washington dc kenan wanda ke nuna ana yana samun lafiya inda ake masa jinyan wanda aka kai shi asibiti tun ranar laraba bayan an kai masa hari a wani wurin wasan kwallon gora da ke kusa da jihar virginia a cewar wata sanarwa da babban asibitin mai zaman kansa a nan washington scalise na samun sauki fiye da lokacin da aka kawo shi. A shekaran jiya Juma'a wani babban likita na asibitin ya ce scalise mai shekaru 51 ya kai gab da mutuwa a lokacin da aka kawo shi asibitin saboda wato yawan jini da ya fita daga jikinsa bayan tiyata da aka yi masa a jiya asabar da ba a yi ƙarin bayani akan wannan tiyatar ba ya nuna samun sauki in ji sanarwar asibitin sanarwar asibitin ta ci gaba da cewar yana ya fara farfadowa har ma ya fara magana da iyalansa da ma abokan arziki da suke zuwa ganinsa aƙalla mutane biyar ne aka kashe kana wasu goma sha biyu suka ji rauni a jiya asabar a wata zazzafar fada da ta kaure tsakanin dakarun somaliya da mayakan kungiyar al-shabab a yankin bakol da ke kudu maso yammacin somaliya a cewar jami'ai duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum kamar war haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba sakamakon zaɓen majalisar dokokin ƙasar Faransa ne da aka gabatar cikin satin da ta gabata. Kuma yanzu haka ake ci gaba da wannan zaɓen. Kuma na tattauna ne da takwaran aikinmu da ke ƙasar Faransa Abba Sadiq akan wannan zaɓen. Musamman ganin yadda jam'iyyar shugaban ƙasa ke buƙatar rinjaye. Na kuma fara sa ne ko me yasa jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron take sabuwa ce amma kuma ta lashe kujeri mafi rinjaye? To abu biyu za a iya bada na farko shi eh, kwarin jinin da Macron kin yayi kasan anan mutane in suka zaɓi shugaba suna neman bashi kuma majalisa don ya yi iko don ya sa abubuwan da ake duk zaɓen da aka yi faransa shugaba da ya ce ana taimakon shi da majalisa saboda ba a so a bayan an zaɓe shi kuma ya kasa sa abin alkawarin da ya yi na farko na biyu kuma ka san mutanen emmanuel macron kin sabin mutane ne wanda ba su taɓa siyasa ba mahi yawa cikinsu ba 'yan siyasa ba ne to da yake 'yan siyasa wanda suka yi siyasa a da ba su yi abin a zo a gani ba mutane suna neman canji neman canjin nan shine ya sa mutane suka zaɓi wanda suka zama to sabi ne don a ga su ma yadda za su kama da yi tunda wanda aka zaɓa kullum ba su kawo biyan bukata ba. To wani abu kuma shine a zaben shugaban kasa da aka yi da jam'iyyar republican da foreign national na marine le pen su ne suka buga amma kuma maimakon a ga jam'iyyar ta zo na biyu sai gashi ma ba na biyu ba na uku ba shi kuma me kake ji kawo haka haka ne saboda su mutanen eh, marin Le Pen kin ba su hoto suka yi zaɓe ba sun yi kamar watsi da harkan ana zato kasan da yake cikin mutum ɗari mutum hamsin da ɗaya ba su hoto suka yi zaɓe ba a nan ba a taɓa gani ba irin wannan mutane da ba su hoto suka yi zaɓe ba mutane sun shiga harkokin su. ana zato cikin mutanen da ba su hoto suka yi zaɓe nan mafi yawa mutanen front national na marine le pen ne ba su wuto su yi zaɓe ba kuma sauran kuma yan republican shine ya ya sa eh, su wannan wanda suka samu kuri'a da yawa a lokacin zaɓen shugaba marine le pen ana zato kaman kuri'a miliyan biyu ta yi asara in ka ɗauki abin da ta samu a a lokacin shugaban kasa da a lokacin zaben majalisa wajen miliyan biyar ne mutane wanda ba su fito mata zaɓe ba saboda mutanen ta ba su wuto su yi zaɓe ba su ma yan republican su ma haka ne to da yake kuma sauran kamar yan eh, socialist su mahi yawan mutanen socialist saura sun ji hama yan macron kura mahi yawan republican na francois fillon su ma sun ji hama macron sai ya zama to kaga fatin nan duka abin da suka samu a a lokacin lokacin shugaba ba same shi ba a lokacin da bayan to amma abin mutane za su yi mamakin jin cewa har yanzu ba a kammala wannan zaben ba domin yau ma ana wani zaben kuma na 'yan majalisar ne shi kuma ya wannan yake yau yau za a yi zaɓen raba gardama tunda kamar yadda na faɗi maka eh, akwai eh, inda kujerar da ba a bada ba inda mutum biyu suka yi takara cikin kamar mutum ashirin sun zo sun yi takara farko mutum biyu suka samu nasara zuwa to rawar ladi za a raba gardama tsakanin mutanen biyu da suka zo amma eh, mafi yawa mutanen malam emmanuel macron kin su ne za a kai zato za su lashe zaɓe yau saboda an ka ɗauki inda aka jiha urwa hudu uku su ne a gaba jiha uku su ne a gaba cikin jiha hudu inda aka jiha urwa. to amma abba wannan zaben na yau da ake yi ko an yi ko ba yi ba ai jam'iyyar shugaba macron ta gama lashe zaben ko akwai wani abu ne da zai iya kawo mata cikas haka ne na Fati na Fati na na ah, shi malam malam shugaba ah, macron macron eh ba yi zato ba zaben da muke muke cikin yi yanzu an da ake cikin yi yanzu haka mm. a ranar yau zai sake wani abu saboda in ka ɗauki inda ake zaɓen raba gardama ma ko ina su ne gaba kuma suna nesa tsakanin nan Macron da wanda yake bi mishi akwai nisa ba a gaba yadda abin zai juye shi wanda ba na Macron bai ci saboda haka ne su kasan nan tunda eh, majalisa kujera 557 ne in mutum ya samu kujera 289 ana kenan ya lashe zaɓe amma shi Macron fatin nashi zai samu kujera zuwa ana zato har ɗari hudu da hamsin kenan ba ma sai ya nemi wani taimako daga wani fati ba ko wani abu yana da kobi yana da gwamnati yana da majalisa abinda mutane suke tsoro ma yanzu kar ya je ya zamanto mulkin kama karya ya zo na kasar faransa ko da yake ba a samu yin shi ba da yake yana da komi yana da majalisa yana da iko ana mutane da yawa suna ɗan ɗari ko zai samu wani mulkin kama karya ya zo nan amma ba ya tsammani irin wannan abun zai faru. Abato ya fitowar jama'a suke idan kwatanta wannan zaben da na shugaban kasa. Wannan shine abun da rura mutane da yawa ba su fito ba saboda in ka ɗauki wanda ya kamata su je wa ƙuru'a cikin ɗari ana iya cewa hudu kudin suka huto mutum wajen biyar haka ba su huto ba suka wa ƙuru'a saboda wannan shine abin da ya dan lalata za a iya cewa kwalliyar da aka yi. Tawa amma me sa me kake jin ya kawo haka? Eh saboda kasan an daɗe ana zaɓe ba ba daɗe da aka hutu daga zaɓen shugaba ba kan ayi zaɓen shugaba kuma an yi primer wanda ake cewa yan eh, eh, republican sun yi primer socialist sun yi primer ana zato mutane kamar sun gaji ne da wannan zuwa zaɓe da wannan harkar siyasa kuma kasan san a nan ƙasar faransa shi zaɓen shugaba shine zaɓe mai ƙarfi majalisa ba a maida ta wata babbar hukuma ba yana wa wannan biyun abu biyun in ka ga masu. ya sa mutane jiya ba su wuto suka ji hakura ba. To kuma eh, eh, zaɓe ya tafi ba ba matsala ba wani miskila tunda na shugaban ƙasa ma ba a samu matsala balle na abin nan ko ko an samu wani eh, rashin. ba a samu ba a samu wasu mutsila haka ba ba a samu mutsila haka ba iya ca ko guda mutsila ba a samu ba amma akwai abun mamaki da yawa da ba abin na ya bada saboda kasan da yake kamar shi emmanuel makura ya hutu an hutu an zaɓe shi ba a san shi ba ba wani mutumin siyasa ba ne to cikin an majalisar da yawa da aka zaɓa ma mutane wanda ba a taɓa sani ba ne wanda ba su taɓa siyasa ba da yawa suka ci nasara kuma abu guda yanda ya bada mamaki shine mutane wanda a da sun zama 'yan majalisa sun sun an su sunan su ya hutu haka duka an lashe su su duka sun sha kaya a wannan zaɓe kamar in ka ɗauki eh, party socialist babban party socialist jean christophe kambadeli ne shugaban party socialist shi da kashi ya sha kaye kuma akwai manya-manyan ministrori kamar elizabeth gugu kamar mutane na su republican kin ma mutane da yawa wanda ba a taba tsammani ba suna iya shan kaye su ma sun sha kaye wannan shine abin da ya bar mamaki amma ba wani abu da aka wuto aka yi wani magudi ba kamar yadda aka iya yi a wasu wuri ba a samu wannan matsala a nan ba. To baya ga ita jam'iyyar Macron aba ah, ka iya lissa nan ko kuma ka iya bamu su daki-daki daga wannan jami'a zuwa waccan jami'a. Haka ne haka ne haka ne ina da ina da sakamako. Yawwa. A shi eh, jami'a Le Republican tawa eh, Emmanuel Macron ana zato kamar cikin kashi 100 ta lashe kashi talatin da uku haka. Bayan ta kuma mai zuwa shine Le Republican shine na eh, François Hollande na ana François Fillon wanda ya sha kaye. to su sun ana cikin ɗari kaman ana ga sun samu kaman ashirin kuma na uku abin mamaki shine eh, front national front national na marine le pen mm. su kuma cikin ɗari sun samu kaman eh, goma sha hudu haka bayan su kuma sai eh, la france insoumise ta jallik melechon su ne suka kamar suna da ana zato kaman cikin ɗari sun samu goma sha ɗaya to kuma bayan shi sai socialist sun sha babban kai ana zato su da wanda suke tare da su wanda suka gama guya da su ba su huce cikin ɗari ba ba su huce abu goma ba kuma eh, sai aka sabko ƙasa zuwa kamar eh, party communist wanda cikin ɗari su sun samu kamar uku kuma da sauran mutane wanda suka samu ƙanana ƙanana kaga abin da mawa kabara lalle shi la republic a marshal ta makuran da bata wuce shekara guda da aka girgiza ba ita ta ana zato cikin eh, kamar ɗan majalisa da ya kana 'yan majalisa 577 ke da kwai za su lashe zuwa kaman 400 eh, haka ko 400 ma da hamsin ake zato bayan su kuma su 'yan republican kin ana ga kamar za su samu ko 70 ko 100 haka to sau su socialist ba su wuce kaman 35 kaga lalle abun an samu girgiza kamar yadda aka samu girgiza lokacin eh, zaben shugaban kasa. To me za ka ce idan ka kwantanta zaben 'yan majalisar wannan zaben 'yan majalisar da wanda ya gabace shi na shekarun baya me za ka ce an samu bambanci eh bambanci sosai saboda da kaman eh, na farko mutane ba su huto ba eh, da mutane suna hutowa su yi zaɓe kamar wancan zaɓe da aka yi na wanda ya wuce eh, alif ɗari tara da goma sha biyu shi eh, mutane kamar hamsin cikin ɗari mutane kamar hamsin da takwas suka huto suka yi zaɓe kaga wannan karo kuma mutane cikin ɗari mutum arba'in da ɗaya kurin suka huto suka yi zaɓe to kaga wannan shine na farko na biyu kuma mahi yawa wanda za su tahi majalisar nan ba su taɓa harkar siyasa ba na farko ne koyo ne ma za su yi za a iya sai sun ɗauki shekara guda ko biyu na koyon harkar siyasa wannan shi ma babban abu ne na uku kuma abin da ya bada mamaki ka san da su yan socialist su ne suke tsakanin suke raba to yanzu sai aka samu sabuwar fati wannan la republic a mars wanda ta huto ta lashe abu gaba ɗaya shi ma wannan lalle abin bambanci ne kuma akwai akwai abu na uku da ake iya cewa kaga eh, da a nan kasar faransa eh, eh, majalisa kamar mutane da yawa ba su ga majalisa ka mutane irin nasu irin su to bana wannan zaben da aka yi mutum da yawa kaga wasu wanda suka huto daga kasashen afirka wasu wanda suka huto daga kasashen laraba sun samu za su samu su zama eh, dakace abin da da ba a taba gani ba anan kasar faransa da an ka ɗauki majalisa cikin mutum ɗari hudu da hamsin da biyar kinnan bai wuce mutum goma ko sha biyar wanda bakin mutum ko wani ko balarabe su ma wannan kamar wanda suka wuto da ƙasa kasashe eh, kamar mayotte wanda kasar faransa ne ko guadeloupe ko wani eh, martinique haka amma wannan karan fa a wannan karan mutane da yawa sun fito mutum da yawa wanda la republic a march ana iya cewa lalle ta dauki mutane da yawa wanda bakaken mutane wanda laraba ne kuma ta dauki mutane da yawa wanda su ba siyasa siyasa ba sana'a su bace kamar kana iya samun wani lauya wani wani manomi so da ba ba ka mano wani manomi a cikin majalisa amma amma ta ɗauki manomi ta ɗauki lauya ta ɗauki kuma kwarar hula mutum da yawa kwarar hula rabi ma wanda za su sai majalisa ana iya cewa a sunan republic amma su kwarar hula ne ba 'yan siyasa ba ne. kuma duk sun yi nasara. ana zato za su yi nasara tun da karo biyu ne ake yi. Sai dai har yau din nan ana ci gaba da wannan zaben amma kuma abin da za mu iya kawo muku kenan. A madadin takwaran mu Abba Sadiq wani dan jarida da ke kasar Faransa din sai Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Amurka daga nan Washington DC. Masu haro ku rika kasancewa tare da sashin Hausa na murya Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Domin sauraron shirin duniyar Amurka, shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan Amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci. Amerika yadda na fahimta harkar kasuwancin su take business din ba zai zama maka da wani wahala ba. Kimiyya da fasaha. We spend a lot of time on our mobile devices these days. Siyasar cikin gida da ta waje. My job is to represent the United States of America. Hukumar da leƙen asirin Amurka ta a kan cewa ƙasar Rasha ta kwarmata sakonnin imel. Kiwon lafiya da yanayi. Ta bi kuma nan Amurka, ƙasa da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duniya. da ma yanayi yanzu ne dusar kankara ta gama zuba a nan yankin birnin washington dc abin da ya rage shine yadda za a fara kwashe ta zamantakewa da fafutuka ya kamata 'yan sanda su shiga a cikin jama'a al'adun gargajiya kai hadda ma abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta hollywood them is a preacher people might pay good money to have them come sai ku kasance tare da sashin hausa na murya amurka a ranakun juma'a da lahadi domin jin shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi da rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. A duk shekara rayuka da dama ne ke salwanta a Najeriya sanadiyar rikicin da ake samu a tsakanin Fulani makiya da kuma manoma a wasu sassan kasar. Wannan batu ne ma kuma yasa yanzu haka wasu jihohin kasar da suka hada ikiti da Benue kafa dokar hana kiwo batun da koyi mu ja cece kuce kuma ba ma kammala cece wannan doka na jihohin ikiti da Benue ba sai kai ga wata sabuwa. inda jihar taraba da ke arewa maso gabashin kasar da ita ma ke fama da wannan matsala ta yunkuro inda gwamnan jihar architect dariya disan insiyaku ya ake wa 'yan majalisar dokokin jihar kudirin kafa dokar hana kiwo a jihar to sai dai wasu na ganin wannan doka ka iya saba a kundin tsarin mulkin kasar yayin da wasu kuma ke ganin wannan mataki da wasu jihohi ke dauka yayi daidai dokar dai za ta ma hana makiyayi kiwo ne a fili kuma duk wani bafulata ne makiyayi da zai shiga jihar sai ko an tantance shi mr silvanus giwa da ke zama hadimin gwamnan jihar taraba kan harkokin yara labarai ya ko bani dalilan su na dauka wannan mataki a yanzu in ka bi magana nan akwai damuwa sosai a kasa da mun san fulani da da sanda ne da rediyo amma yanzu wasu fulani ma suna yawo da ak-47 gwamnati na so da an ajiye shanu kan nan mana wuri da don yanzu najeriya ba kamar na da ne garuka na girma ba wanda zai yarda wani shanu shiga masa gona shi yasa ana ce a yi rancis kamar dai hadimin gwamnan shi ma wani tsohon jami'in tsaro malam mara ne yau na maganin fa akwai bukatar ɗaukar wannan mataki. Ka san ita gwamnati hukuma ce ai duk abin da gwamnati take son yi za ta iya yanzu kamar mu da muka je mambila mun je gyambu idan ka je gyambu ai ne in ka je gyambu gaskiya ne akwai wurare da aka keɓe musamman kowane makiyayi kowane mai saniya yana da wurin kiwon su shanunsa ba sa zuwa ko ina kaga a takaice ai ajiya tara kuma akwai irin wannan rin a gembu to amma akwai waɗansu wurare da muke matse kamar nan wuraren tsakanin mu su jalingo nan iware haka su mayore lewo inda na sani samar da wannan rin in har hukuma tana so wallahi za ta iya mm. za ta iya yi tun hukuma ce. Hmm. Kawo yanzu ma dai tuni godirin ya tsallake karatu na biyu a majalisar dokokin jihar Taraba inda kakakin majalisar dokokin jihar Mr. Abel Peter Diya ke cewa suna goyon bayan wannan doka da ɗari bisa ɗari. The intention is to also reduce this constant clash between farmers and hustlers. mu a gani mu wannan doka fa alheri ne domin ba ga rage tashi tashi hankulan da ake samu a tsakanin fulani makiya da kuma manoma su ma yan shanu zai taimaka musu tunda za a keɓe suna wuri guda kamar yadda ake yi a kasashen da aka ci gaba a cewar kakakin majalisar dokokin jihar taraban to sai dai kuma a nasu bangaren kungiyoyin fulani makiyaya a najeriya na ma da ganin waɗannan jihohi sun riga malam masallaci sahabi mahmud tukur da ke ma zama shugaban kungiyar fulani ta meti allah jihar taraba ya ce su fa za su ma kalubalanci wannan doka da wasu jihohi ke yi a yanzu. ni gaskiya a kullum ana fada sai na kaman abin inda aka gane ma abin yana ban dariya babu yadda za ka yi a lokaci daya a wata daya ko wata biyu ko shekara daya ko shekara biyu ko shekara uku kashe yanzu nan kawai za ka samu guje kashe a ajiye shanu su zauna duk najeriya ba inda ya kai taraba fulani duk najeriya ba inda kai taraba shanukai wani ya shanukai dubu goma shi kaɗai yana shanukar dubu biyar dubu ku ina filin da za a she mishi yau ya je zauna a killace shi wani shiri aka yi domin sa amma kawai hakan nan shi ke nan kawai ashe za a killace ba fulata ne a kasan nan a najeriya ne fa dokan kasa constitution na Najeriya ta ka je duk inda yake so ka yawo inda yake so in fa akwai zaman lafiya ka yi zama don dukkan su kuma bin ya tabbata nake faɗa wannan magana shi ba fulata ni fa mai son zaman lafiya ne wai ko mai kunnin tsarin mulkin kasar ke cewa ne barista MB Mustapha wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya wannan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya ba wa ɗan Najeriya 'yanci da dama da ya zaga najeriya na ya garza ya je ko ta ina ya yi kasuwancinsa ya yi zaman ya zauna ya rayu ba tare da tsangwama ba to kaga kana cewa a killace kaga shi ba fulatani kenan ka hana shi yin kasuwanci don shi ba fulatani rayuwarsa gaba ɗaya kiwo ne kuma yau ka ce ka hana shi kiwo an na ka nemi zaman lafiya amma ko da an bari ya zama doka a jihar taraba bai yiwuwa dokan jihar taraba ta hau ta zauna akan dokar najeriya masu fashin bage irin su malam hudu don ganin kungiyar rundunar adalci a najeriya ya ce fa dole ne a yi taka zanzan domin kada garin neman gira a rasa ido. Hanyar na gambe shi ne duk matakai na ba su ne ba sabo Duk yadda ya saka doka ta ke aiki a kansa. Tsakanin da bambanci wannan hawawa ba na a bambanci kabila addini siyasa da sauransu sai an kau da shi ka Sun ya ɗauki wannan matakai dole kowace da ta yi ta. Da na ga kuma a gefen da ita hukuma ta ɗauki matakai na kusa wannan lamari da ba. ɗaya. Sabon ma fila Fulani tun da ba su zanga ciwo da ainihin masha ɗaya. Hana manoma kiwo wannan yankunan gaba sai su kuma a sa gefen da ake noma kuma kuma doka ta hau su ya ɗauki wannan matakai an Allah za ka mutu mutaki wannan kuma amma in ba haka ba masifa tsakanin manoma da makiya gaskiya zai yi wuyan karewa koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da tasiri ko kuma rashin tasirin irin wannan doka da ake neman kafawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.